Shin kun taɓa jin kalmar Japan? To, wata tsara ce da ake yawan yin a Najeriya, a ya zahiri kuma irin yadda matasan talakawa suke tattara kayansu suna barin ƙasar domin neman ingantaccen rayuwa a wasu guraren. Mun gana da wasu daga cikin waɗannan mutanen kuma mun shirya muku shirin 77%. Ni ce Lisho, jagorar ku a yau. Ga abubuwan da muke ɗauke da su. A Abuja mun haɗu da wani ƙwararre a fannin IT wanda ya hango mana wani aiki a Canada. A mu ta titi, Edith Kimani ta tambayi 'yan Najeriya da wasu matasa da yawa da suke yin gudun hijira. Sannan mun gano dalilin da ya sa Chimeka wata ƙwararriyar matashiya da ta ƙaura zuwa Jamus duk da aikinta mai daɗi a gida. Shin kun taɓa kasance a wani guri a rayuwarku da ya kamata ku ɗauki wasu matakai masu tsauri don canza rayuwarku? To, wannan shine matsayin da Victor Okesola ya tsinci kanshi a ciki. Mai rike da digiri biyu amma kuma babu aikin yi a hannunsa. Nan ba da jimawa ba zai bar mahaifarsa Abuja don fara sabuwar rayuwa a cikin Kanada. Kuma ya kasance ɗaya daga cikin matasan Najeriya masu irin wannan burin. Hada-hada da gwagwarmayar rayuwa na yau da kullum su ne dalilin da yasa suka sa 'yan Najeriya da yawa suke son yin gudun hijira. Kowa ƙoƙarin gudun hijira yake yi. Kaso 75 na 'yan Najeriya an ce masu matsakaicin ƙarfi har masu hannu da shuni ƙoƙarin yin hijira suke yi. Na riga na yanke shawara tafiya kawai zan yi. Jafa kalmar da ke da ikon tabbatar da mafarkin sabuwar rayuwa. Wata dama ce ta samun nasara. Jaba na nufin tserewa ko kuma guduwa da yarbanci ta kasance wata sara ga masu shauƙin yin hijira. Ina farin cikin yin ƙaura, amma kin gane akwai rashin jin daɗi saboda mutum zai bar abubuwan da yake so a baya. Don haka wasu lokutan dai gaskiya zan dinga kewar wannan wurin saboda irin jarin da na zuba amma ya zama dole na rabu da su saboda na tafi neman rayuwa mai kyau don na nemi rayuwa mai kyau a wata ƙasar daban Ƙwararren masanin IT Victor Ekisola ya samu aiki a ƙasar Kanada. A shirye kuma yake da ya fara aiki a wata ƙasar. Tun lokacin da ya kammala karatunsa ya ci gaba da yin sana'ar sayar da takalma da kuma fasahar IT. Wato abin da ya fi so shi ne samun aiki mai daraja. Tun shekaru hudu da na kammala karatuna nake ta yin kasuwanci iri daban-daban ina fama da digiri na farko da na biyu sannan kin gane ina ta faɗi tashi da ƙoƙarin neman kuɗi ba na tsammanin za su zo dai kamar yadda nake sa rai shi yasa nake tunanin yin ƙaura zuwa wata ƙasar ta daban gaskiya yanzu. Hukumar kula da hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mutane kusan dubu ɗari biyu ne suka nemi agajin su fice daga Najeriya a shekarar dubu biyu da da ashirin uku. Victor ya shafa watanni da dama yana binciken wurare daban-daban ta hanyar duba da yanayin tsadar rayuwa da ayyukan yi da kuma yanayin rayuwa gaba ɗaya. 'Yan Najeriya da dama suna yin hakan. game da ayyukan yi kafin barin Najeriya waɗanda wato masu aikin yin biza sun samar mini da wani waje da zan dinga yin aiki tare da ƙwarewa ta fasaha zan kuma iya karawa da shi a matsayin aiki um, ta hanyar samun kuɗin shiga da shi. Duk da shaharar kalmar ta 'yan Najeriya ta Jafa, samun biza a matsayin ɗan Najeriya na iya zama babban ƙalubale. Fasfon 'yan Najeriya yana ɗaya daga cikin fasfoɗin da ba a mutuntawa a duniya. Hakan ya sa matasa da dama a Najeriya suka koma amfani da jami'an tafiye-tafiye don taimaka musu wajen gudanar da biza. Abin da ya sa waɗannan mutanen suke buƙatar mu a matsayin masu ba su shawara shine domin mu kasance musu kamar lauyoyin shige da fice, kamar sai sun fita wurin ƙwararru. Don kawai za su yi tafiya ba yana nufin sun san abubuwan da ake buƙata ba ne ko da sun shiga shafin yanar gizo don duba abubuwan da ake buƙata. Yawwa, amma ba a nan abin ya tsaya ba. Mu a matsayinmu na masu ba da shawara, mun san ƙarin takardun da za mu bayar don tabbatar da cewa an ba su biza ɗari bisa ɗari ko kuma mu shirya abin da za su ce a gaban jakadan. Yayin da wasu jami'an biza na iya samun mafi kyawun abokan cinikinsa a zuciya, an kuma san jami'an da yin zamba da karɓar kuɗinsu sannan ba sa samar da bizar da aka yi alkawari da su. Wasu kan sa abokan cinikin nasu biyan maƙudan kuɗaɗe na tsawon shekaru domin aikin samar da bizar tasu. A sakamakon hakan wasu mutanen suka zaɓa hanyar da za ta ratsa cikin hamada mai hatsari da kuma ruwan kogin Mediterania wanda ke sanadiyar mutuwar dubban mutane game da bacewa a kowace shekara. Aikin Victor da neman bizarsa ya lashe mishi naira miliyan uku da digo biyar ko kuma dala Amurka dubu uku da ɗari takwas. Amma duk da haka akalla in ji shi ya ce ya samu amintaccen wakili. Babu wata matsala, kawai na bayar da takarduna ne da fasfo da kuma wani abu kuma sun ɗauke su dai daga nan. Ficewar matasan Afirka masu kishin ƙasa abin damuwa ne ga ƙasashensu na asali. Tare da barin gibi a fannin ƙwararrun ma'aikata, amma duk da haka su kansu bakin hauren su ma suna fuskantar wahala wajen yanke shawarar barin 'yan uwansu a baya ko kuma su ci gaba da zama masu ƙayyadajjen buƙatu. Kin gane wato abin ko ta wani hali yana da ciwo zan bar iyayena, 'yan uwana da kuma abokanai nama duka. Don haka abin ba shi da sauƙi, sai dai mu ɗauke shi a haka, tunda muna ƙoƙarin mu je mu nemi ƙarin kuɗi ne dama. Ina fatan a cikin 'yan shekaru masu zuwa na samu damar da zan taho da su mu kasance tare kuma a matsayin iyalai gaba ɗaya. Yau wato kin san wurin da ka saba da shi na dogon lokaci sai nake jin kamar ba zan sake ganin wannan wurin ba. Nan ba da daɗewa ba Victor zai haye jirgin sama don fara sabuwar rayuwa a Kanada. Duk da an gama tsara rayuwarsa, matasa irinsa da yawa suna can suna ƙoƙarin nema wa kansu hanyar da za su jafa su ma. To me kuke gani a ƙasar ku shin kun san wasu mutane da a zahiri suke tafiyar nan? Kana iya zama mutumin da yanke shawarar yin binciken damarmakin samun aiki ko kuma kasuwanci a wata ƙasar. Mun so mu binciko muku yadda lamarin yake daga ƙasa zuwa ƙasa saboda haka ne muka aikata wagar mu domin samo muku wasu amsoshin ga abubuwan da suka damana da shi daga Ghana da Uganda da Kenya. Horon kwakwalwa yana da mabambanta tasiri a Kenya a wani fannin yana kwashe kwararrun ma'aikata zuwa kasar waje. A gefe ɗaya suna aiko maƙudan kuɗaɗe masu yawa zuwa gida. Shekarar 2022 kuɗaɗen da mazauna ƙasashen waje suka aiko gida Kenya ya zama shine mafi ƙarfin jigo wanda ya kai dalar Amurka biliyan 4.3. A takaice sai da shugaban ƙasar ya sanar da cewa yana fatan ya ninka wannan adadin da kuma fitar da ƙarin ma'aikatan Kenya. Baya ga haka bayanan na nuna cewa yin ƙaura yana ƙaruwa ne inda ma'aikatan lafiya da na ilimi suna cikin ƙwararrun da suke barin ƙasan don samun ingantattun ilimi. A takaice ma'aikatan kiwon lafiya na Kenya sun fito kan titi suna ta koke-koke da karancin tsayayyen ayyukan yi masu kyau bacin cewa ba su da wadatattun ma'aikatan lafiya. A shekara 2022 adadin marasa aikin yi na matasan Ghana ya kai kaso bakwai da 7.14 miliyoyin matasan Ghana ne a kullum suke neman sabbin ayyukan yi. Wani abin bakin ciki har wasu daga cikinsu kwarewar sana'o'in da suke da shi waɗanda da yawa daga cikinsu suna ganin cewar kwarewarsa iya wajen Ghana take. Idan ka zauna a guri ɗaya kamar kana kashe sana'arka ne. Ya kamata mutum ya dauki kyakkyawan mataki ya yi ƙaura daga inda ya fice inda baya jin daɗi. Kamar ya zauna irin ƙasashe irin su Jamus a wurare na neman makoma. abin da yake bani sha'awa game da aikin na sana'a na shine mutum zai samu ya koyi dabaru da yawa daga sauran mutane kana iya samun ra'ayi ka kuma koyi harsuna da fasaha da dai sauransu wuraren da aka fi zuwa su ne nake turai da kuma amurka asali ma dai germany ita ce ta biyu bayan ingila a matsayin kasar da mafi yawancin yan ghana suka fi zuwa kuma kasar ghana ɗaya ce daga cikin kasashen da kungiyar tarayyar turai take yawan mayar da hankali a kanta wajen kawo wannan gyaran da yake bawa bakin hawa aure da ke da sana'a fifiko akwai cibiyoyin tafiye-tafiye da ke bayar da shawarwari ga matasa da ke da burin fita waje da aka jima ana kafawa. Ma abin da muka fi mayar da hankali a kai a yanzu shine bayar da shawarwari ga 'yan Ghana da ke da kwarewar aiki kuma suke da sha'awar yin aiki a ƙasashen waje. a yayin da Ghana har yanzu take faɗi tashi kuma ba su da damar ƙirƙirar damarmaki ga matasa da yawa ƙaura zuwa waje ya zama dole a maimakon kasancewa a matsayin abin nishaɗi ga miliyoyin ƙwararru. A Uganda, ƙauracewar da ƙwararru suke yi tana nan, amma a sanadiyar rashin ƙwararrun takardu a fahimtar ainihin illar wannan matsalar abu ne mai wuya sosai. Yawancin ƙwararru suna ƙoƙarin neman aikin yi ne a wajen ƙasar. yawancinsu kuma saboda rashin aikin yi da karancin albashi. Amma kuma ƙoƙarin tafiya ƙasar waje a Uganda ba abu bane mai sauƙi sautari saboda biza da kuma dokar hana tafiye-tafiye. Amma kuma kaɗan daga cikin waɗanda suka yi sa'a sun samu ayyukan yi a wajen Uganda. Idan sun tafi, wasu ma ko kaɗan ba sa son dawowa. Hmm, wannan batun yana da ban sha'awa haka ne? Mutane da suka tafi ba sa son dawowa. Amma me kuke tunani? 'Yan Afirka da suka yi ƙaura zuwa ƙasashen waje shin wajibi ne daga baya su koma su? Za ku ce tun farko ma dama ba su bari ba kawai. To, ga da cewa wannan batu mai ɗauke da cece ku ce ne kawai. Abokiyar aiki na Edith Kimani tana Legas don jin ra'ayoyin mazauna gurin ga muhawarar mu ta kan titi. Barkan ku dai sannu mu da sake saduwa cikin shirin 77% mun dawo Najeriya a wannan makon. Kafin mu ci gaba kuma ina son ku yi tunanin wani abu. Ku yi tunanin yin rayuwa a cikin kasar da kuke takaicin kokarin gwamnatin da ke yi muku ba tare da ta baku wata mafita ba. Me kuke yi? To ga 'yan Najeriya nan dai sun yanke shawarar jafa kalma ce ta yarbawa wadda take nufin guduwa. Wannan kuma matsala ce mai girman gaske wadda kwanan nan shugaban ƙasa Tinubu ya buƙaci jama'ar da suke ƙasashen waje su dawo gida su manta da takaicin gwamnatin da ta shuɗe a baya. Sai dai wannan zai sa matasan ƙasan su zauna a ƙasar nan? Tambayar da muke da ita yau kenan. Yanzu zan fara da Samson. Ka kasance ɗaya daga cikin mutane da suke cewa wannan ƙasar babu kanta idan kuma ka samu dama kana jirgin farkon ficewa daga wannan ƙasar ba za ka sake dawowa ba to me yasa? Faɗa min. Um, na kasance ni ɗan kasuwa ne na zamani da nake ta ƙoƙarin yadda zan yi na samar da mafita ga matsaloli da yawa sannan kuma ina ta ƙoƙarin samar da hanyoyin more rayuwa da tunanin hanyar um, tunanin game da samar da intanet na wani kaina ina son na yi hakan na fuskanci ƙalubale da yawa kamar wannan inda nake ƙoƙarin yin wani abu game da hakan. babu hanyar wifi da zan iya amfani da abubuwa babu kayayyakin da zan yi amfani da su kamar yadda nake so abin akwai matukar takaici shikenan to bari mu ji ta bakin sauran mutanen da ke na irin halin da ake ciki a Najeriya yaya zaka kwatanta shi Oludayo to wannan lamarin na Najeriya yi eh, zamu iya cewa abubuwa ba su aiki haka ne amma ba zai gagara gyaruwa ba Najeriya za ta zama guri mafi kyau idan kowanne sashe za su bada gudunmawa don ganin ta inganta haka ne to kana cewa za ta zama wuri mai kyau amma wani hali take ciki a yanzu mm, haka ne akwai dalilin da ya sa muka kasance kasance kasashe masu tasowa har yanzu ba mu samu ci gaba kamar yadda yammacin duniya tukunna ba duk da haka abubuwa suna yin kyau to zan so ne magana da dr fola na yan dakiku saboda kai likita ne likitan yara ne kuma abin sha'awa mai zane-zane ne ban san yadda kake iya tunanin taura biyu ba da ƙyar nake iya gudanar da nawa aikin To, um, ku na kiwon lafiya yana ɗaya daga cikin wanda jafa ta fi shafa. Akalla daga 'yan rahotannin da muka ji sun ba da labarin hakan shin kuna iya ganin tasirin hakan? Um, kusan kaso 90 na mutane da suka je makaranta sun bar kasar. Haka ne. Akwai wani abu game da zama likitan lafiya wanda yake da wahala a Najeriya. Idan kika je wasu kasashen na yammacin duniya, akwai girmamawa matuƙa. Sannan um, kin gani akwai kulawa da ake baiwa likitoci na musamman wanda ba a yi a nan. Yanayin biyan ya yi muni matuƙa ga yanayin rayuwar mara kyau. Sannan um, kin gane idan za mu iya bayyana irin abubuwa da gwamnati take baiwa likitocin ƙasar nan, abin babu daɗi. Ina da kyakkyawan fata ga sabuwar gwamnatin nan tare da fatan abubuwa za su canja tabbas um, hakanan kuma ina fata cewa abokan aiki na su ma za su dawo ƙasar nan idan suka inganta kansu amma mafi yawancin mutane kowa yana guduwa ne idan kai likita ne baka da hujjar zama a najeriya haka kowa yake faɗa To bar na dawo nan tun da haka ka faɗa saboda kai ne kake cewa ka gane abubuwa sun ɗan lalace amma babu dalilin tafiya. Idan ka saurari abin da Fola ya faɗa ina nufin tabbas wannan magunguna biyu ne. Wato ni ban ga dalilin tafiya ba haka ne amma idan mutum zai tafi to menene burinku? To idan kowa zai bar Najeriya to waye zai rike Najeriya? Wannan ita ce gaskiya. Dukkanin mu sai mun tafi din yawwa za ku iya tafiya ku samu ilimi ku dawo ku gina Najeriya ku zo ku shimfiɗa wani tsari a Najeriya haka ne? akwai matsala ko a matsalar farko idan kuka magance matsalar ka samar da dama a Najeriya domin mu mayar da Najeriya ita ce kasa mai kyau. Yawato. Ban ban ban yarda ba saboda shi sare abu ba dabara ba ne ba zai ku ta saka rai ku ci gaba da sare har tsawon shekaru sittin ba. Mutanenmu da ke kan karagar mulki ba su damu da mutane ba illa aljihunsu kawai. yi tunani a ce na fita kasar waje na je na nemo ilimi na dawo kasar nan sannan a zo a min zagon kasa a kashe ni dan kawai na kulle yarjejeniya da wani cikin mutanen da ke gwamnati dan biyan bukatarsa muna magana ne akan kasar da za ku iya cewa a zahiri ba za ku iya gane menene zai faru a nan gaba ba ba tsaro ba kayan more rayuwa suna gaya min cewa na fita a'a a ba ina nufin cewa duk kasashen haka suke ba kawai cewa ne akwai abubuwan da ya kamata a tabbatar da su akwai abubuwan da ya kamata gwamnati ta tanadar mana wannan shine gaskiyar abin da nake nufi a Um, ɗan ba ni lokaci kaɗan. E haka ne ina ganin kamar ba za a iya hana mu ba kasancewar matsalolin da ake fama da su a Najeriya kamar mutane ne suka haifar mana da su. Bari na baki wani misali ina da kawaye da suka bar kasan nan kuma cikin shekaru uku kawai sun je wasu kasashe daban-daban sun mallaki gidaje. Kina ganin bamu da wannan ne a Najeriya ina tambayar ki bamu da wannan ne a Najeriya ko da za a iya za a iya ina ganin cewa mun fito ne daga guri ina ganin cewa a tunani na kawai mun fito ne daga wani guri mai muhimmanci. Ina ganin idan mun zo ne daga wani guri mai gata shin kina tunanin kowane mutum zai iya zama samun wani abu da yake da gata a a a a gaya mun a'a nakan yawaita wannan tunanin don kawai muna da damar shiga kafofin sada zumunta sai kawai mu ɗauka kowa ma haka matsalar shi take a'a wannan ba haka bane ko a kasar waje dole sai kana da wani nau'in albashi da zaka rinka ɗauka sannan zaka zamanto kana da wani gida da zai zama jingina a gare ka ya faɗi wani abu game da ka'idar karatun likitanci ni na sani ba haka bane ko lokacin da nake karatun likitanci abu ne wanda ko da kuɗin ka kana so ka yi ma baka da halin da zaka sa kawai ya mana rantsuwa akan cewa zai ceci rayukan mutane sai mu yadda akan haka. Ba kya tunanin dan tsaya dan ki dan tsaya ki dan tsaya ku dan tsaya ku dan tsaya ku dan tsaya mu dan samu nutsuwa kaɗan sannan sai mu furta komai. Kin ce wani abu game da kiwon lafiya tambayar da kuma tuhumar ita ce a nan um, da abin da yake jan hankalin mutane da kuma jan ra'ayinsu to ga namide tana kokarin ta yi min bayani. Wannan wannan wannan shine kwanciyar hankalin abin ya azabtar da mu hakan akwai wani matsayi ga wanda yake cikin sana'ar wasu kasashen sai nake jin kamar inda za mu je mu kawar da kanmu ne amma dai a wannan ita ce gaskiyar gaskiya idan kai likita ne ka shafa shekaru tara haka ne ko na faɗi gaskiya shekaru tara shekaru tara nake nufi a cikin rayuwarka zaka iya kulawa da mutane domin kiyaye lafiyar su saboda haka ya kamata su cancanci wannan darajar daga kuma gurin gwamnati. To yanzu tun da mun haɗo da sunan likita a nan gurin bari mu sake gabatar da shi cikin tattaunawar tamu a haka in dai ba za ka zauna a nan kasar ba to me zai hana ku gyara tsarin ana ƙoƙarin a rage kimar muhimmancin biyan kuɗi wanda hakan ya yi matuƙar muni sosai likitocin nan fa ba injina ba ne kin gane yawancinsu mutane da suka fito daga tsakiyar dangi inda uwa da uba yake ranto kuɗi domin a kai su makaranta idan ka je can har ka zama likita da kyar za ku iya zuwa gida domin sauyin aiki yayi yawa ga tarin mara lafiya akalla likita zai duba marasa lafiya kamar dubu hudu shi kadai don haka ni ba damuwa ne ba kin gane ganin marasa lafiya da yawa bai dame ni ba kin gane amma menene zai same ni ya zame mun dole bayan na gama duba kowa Mina zan je na kwanta me na zama kenan. Akwai wani abu mai ban sha'awa da na hango yayin da nake gudanar da bincike akan wannan batu wanda shine ainihin inda 'yan Najeriya suke tafiya. Ban yi mamaki ba. Kasashen da suke kan gaba sune Kanada, Amurka da kuma Turai. Sai kuma wata ƙasa ita kaɗai ce wadda aka bayyana ita ce Ghana. Don haka in dai har za ku inganta rayuwarku menene amfanin ku fita waje babu wani amfani. Me zai hana ku yi ƙaura zuwa wata ƙasashen Afirka me zai hana ku je Senegal. Akwai wanda zai taimaka min da wannan amsar? Wato, na tabbata kin san yanayin da ake ciki a halin yanzu a kasar Ghana. Ƙasa ce mai tasowa a ɓangaren ci gaba. Eh, haka ne kawai ina so na gano ne shin ko kuna jin daɗin zama ne a yammacin duniya ko kuma kuna inganta rayuwarku ne da gaske? Amma gaskiya ba na gane irin wannan abubuwan a ɓangaren na yanzu. faɗa mun kaso ɗaya ko biyu daga cikin ƙasashen. Kenya tana ɗaya daga cikin su. Eh haka ne na yarda da ke wato ba haka na faɗa ba karki manta da cewa. To ni abin da ban gane ba a nan shine shin kuna son ku inganta rayuwarku ne ko kuma a'a kuna son tafiya ƙasar waje ne haka kawai ba tare da wani dalilin ba. Muna da wata ɗabi'a ta jin kunya. Idan mutane suka yi hijira suka dawo ba su samu isasshen kuɗi ba. Mutane suna yi musu dariya abin kunyar yana shafar dangi yana cikin kowane irin tsari daga kowane dangi. Saboda haka idan za mu ƙarfafa gwiwa ina son mu faro daga gida, don haka za mu canja tsarin a zamanin nan. Haka ne, la ba taɓa yin tafi a muhawararmu ba. <laughs> Kuna iya yi, na ji kamar dakta yana furta wani abu, ina so ka kawo mana wata mafitar. Haka ne? Na gama yarda da dukkan abin da kika faɗa kin gane? A ki fahimci cewa abin kunyar ba wai kawai idan mutum ya tafi ake tilasta masa ya dawo ba ne. ko a cikin Najeriya ma mutum ya kasa sai dai ka ɓoye kanka. Babu wanda yake so ya kasa. Sannan kuma akwai bacin jin daɗi da aka ambata. Me yasa mutane ba sa zuwa ƙasashe na Afirka? Gaskiya ne kowa ya fi son ya je ƙasashen farar fata. Na kasa fahimta kuma ban san dalili ba na kasa gane hakan idan za ka yi ƙaura ka yi ƙaura mai manufa kana da sana'a kana da dalili ka san shirinka mai kuma za ka je ka yi. To Abin tambayar a nan ita ce, ta yaya za mu tabbatar da cewa mutane ba za su yi ƙaura ba babu wanda ya damu da ya ƙaura ya hijira ya tafi, sai dai idan mutane suna son su dawo su gina ƙasarsu. Ta yaya hakan yake afkuwa? Akwai wanda ya sani? A gani na yana da matuƙar muhimmanci mai duba a ciki kamar yadda muke ta magana game da manufa. Ina ganin yana da matuƙar muhimmanci mu kasance masu yin gaskiya da kuma duba ga kawunanmu da bincike. Na san mutane da yawa suna yin magana ne cikin fushi da ɓacin rai. Ina son mutane su gane cewa muna da wasu wasu abubuwan more rayuwa da muke amma saboda wannan abin fushi baya barin mu yi dama sai mu yi watsi da su Kai kana kawo hanyar da za a zauna amma kuma kai kana ta so ka tafi ƙasar waje. Eh, eh haka ne haka ne a gani na ya danganta da mutum ka kasance mai hikima a duk inda ka tsinci kanka a nawa ganin a gaskiya mutane su dinga tunanin cewa su ne kadarorin ƙasar su su ba ci ma zaune bane su yi tunanin cewa a zahiri su ne masu kawo hanyoyin magance matsalar ƙasar su. To dalilin yin ƙaurar da kake magana akai wato a can farkon muhawarar nan tamu muna ɗauke da wata tambaya mai matuƙar sauki. Me yasa 'yan Najeriya da yawa suke yin ƙaura ina tsammanin dai mun ji dalilin. Ya kamata dai su zauna ina ganin za su ci gaba da yin ƙaurar sannan za su dawo ko kuma a'a ba za su dawo ba suna so dai ko kuma ba sa so sai sun dawo dole mu kuma muna nan muna jiran su amma akwai wani abu da ba za mu jira ba shikenan sai mu sake ganin ku mun gode da jimrin kallo Yawwa, yawwa, ni ban san ku ba, amma dai na so a ce har da ni aka samu wannan rufin wato, wannan tattaunawa ta yi wuta sosai. Idan kuna son ku kalli cikakkiyar muhawara nan sai ku duba ta a tashar mu ta YouTube. Wato dai Turai guri ne da ya shahara tsakanin 'yan Najeriya da son yin jarfa. A gaskiya idan kuka haɗu da 'yan Afirka a cikin Berlin, tana yiwuwa sun fito ne daga ƙasar Najeriya. Akwai ɗimbin tarin damarmakin ayyuka a babban birnin Jamus kuma shine ainihin abin da ya ja hankalin ce Chemeka Ikeni wanda a yanzu haka take zaune a Berlin. Izuwa yanzu abubuwa suna tafiya da kyau. Wani ɗan Najeriya ya ce, ina so na yi jabba. wato kamar yana son ya bar ƙasar ne zuwa wata sabuwar ƙasar kamar ya baro abokai da masoya don neman sababbin damarmaki da ganin irin yadda rayuwa take a wajen Najeriya. sannan kuma suna haɓaka sana'o'insu da kuma kowane ɓangare na rayuwa. A gaskiya na yi ƙaura ne a lokacin da yawancin ƙawaye na duk sun yi ƙaurar, don haka sai kawai na ji a raina gare ni ma kawai na yi ƙauran nan, na samu wurin da zan samu damar na gina kaina. Ƙaura daga Najeriya, wannan shine abin da dubban ƙwararrun matasa ke shirin yi. Wasu suna ta neman ingantacciyar rayuwa, wasu don sanin sabbin wurare da nau'ikan aiki, ko kuma su faɗaɗa tunaninsu. kamar yadda ce ka ikiyani ta yi. Matashi injiniyar manhajar 'yar jihar bara ta baro Najeriya ne cikin shekarar 2021 ta zo Berlin. Na daɗe sosai ba na son tahowa kasancewar yana da ƙawaye a Berlin, na da ƙawaye a duk baɗin Jamus da wasu ƙasashe waɗanda suke ta faɗa min na baro ƙasar. Haka yasa hankali na ya kwanta sosai saboda ina samun wadatattun kuɗin shiga a Najeriya wanda yasa zan iya kama hayar masauki a ɗaya daga cikin wurare masu kyau. Amma a daidai lokacin nan abin ba sauƙi. Ya zama dole na taho na baro iyali na a can, na baro al'adar da na saba da ita ta rayuwa, sannan na baro abinci na A can, haka kawai kuma sai na taho wata nahiyar ta daban. A shekara ta 2019 kowane mutum ɗaya cikin biyu a Najeriya wanda cibiyar bincike ta Pew suna da shirin yin ƙaura zuwa ƙasashen waje domin neman ayyuka masu kyau. Biranen Turai kamar Berlin suna jin hankalin ƙurarin 'yan Najeriya irin su Ciyamaka. Sauran wuraren zuwan su ne ƙasar Amurka da Kanada ko Birtaniya. Sai da sabon wuri yana tattar da sabbin ƙalubale. abin da yake da wuya a zaman Jamus? Wataƙil sai dai yaren? Da kuma al'adarsu zan iya cewa Jamusawa ba su da sakin jiki sosai. Sannan tsarin aiki a ƙasar Jamus a gaskiya yana kama da ba kamar yawancin sa'anninta ba ciyamaka tana da aiki mai kyau cikin shekarar 2022 a cewar hukumar ƙididdiga ta ƙasa ɗaya daga cikin matasa biyu bai da aikin yi. Hakanan kuma matasa suna fama da rashin kwanciyar hankali game da tsarin mulki da rashin adalci na yanayin aiki. Hakika guraben aiki shine yake sa yawancin 'yan Najeriya sanyin ƙaura kamar a ce a maimakon yanayi mai kyau domin yin ƙirƙira? ba kamar jamus ba wanda take da karfin tattalin arziki da guraben aiki da yawa sannan suna da karancin azakar yin wannan aikin saboda haka 'yan najeriya ne suke da shi don haka 'yan najeriya suna zuwa can inda ake neman su wurin da za a yi musu biya mai kyau don yin abin da suka saba yi a najeriya amma kamar yadda ake yin ƙaura zuwa ƙasashen waje hakan na nufin barin abubuwa da yawa a baya ina kewar iyalina ina kewar ƙawayena ina kewar abinci ina kewar mutane um, da yawa gaskiya Yawwa sannan kuma da yanayi na ɗumi ita najeriya wato kamar ƙasa ce mai yanayin zafi don haka tabbas ina kewar yanayin ɗumin nan Jiya maka ta samu gurbin yin aiki a Jamus kuma bata yi nadama ba. a shirye take ga komai da zai zo a nan gaba ko a cikin jamus ko a najeriya ko kuma a ko'ina a faɗin duniya in dai ba daga najeriya kuke ba to yau ya kamata ku samu wata sabuwar kalma jafa ya kamata matasan afirka su zauna a ƙasashensu shin ya kamata su yi ƙaura don neman aiki mai kyau Wannan batu ne na muhawara mai zafi muna kuma so mu ji ra'ayoyinku game da haka don haka ku tuntuɓe mu a kafafen sada zumunta. Wato zan bar ku da 'yan Najeriya Ira Star wadda aka zaɓi waƙarta a Smart Hit Rush a Germany Award. Sannan kuma batutuwan sun dace da shirin nama a yau duk game da faɗi tashi ne da yunƙuri don cimma burinku. Ni ce Liz sai wani lokacin.